Hey, Ajuye. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. As you can see, Fushi Foundation, Fushi Foundation, bro, our brother Kasim from Sweden, he donated some amount of money to the Peace Dawa Media for us to transport some goods and bring it to the what? To the orphans and less privileges here in Bako at the Kankamori, uh, Kankamori, inshallah. So this is uh, our, your um, Fushi Foundation, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you, Brother Kasim. May Allah subhanahu wa ta'ala also bless you. As you can see, the amount of money that you donated to the Peace Dawa Media, inshallah, is being used, inshallah. So we thank you very much, the Fushi Foundation. To alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Kaman kana kuki kallo yau muna kasan kamori. Kasan kamori, munzo zo zo program dewa. So one na chicken program da muka zo da irin kaya da muke kawowa kowane shekara muna ba kayuyyuka to shekaran ga mun zo da shi daga kasan bako kankan more a zo a raba da wa'anga yaran da ke makarantan kankan more shi ka gan suke zamane nan ganga da mu duba mu ba su. kamar kana muka gaya muku muna nan muna gina musu wurin kwana makaranta da wurin kwana kamar kana kuka duba tsofin video yana can muna yanzu mun fara gina musu wannan abu kadan kadan muna son mu gina musu wurin kwana da ga yara da kake kallo karatun Qur'ani suke yi na irin karatun Qur'ani da suke yi nan na allo ya baka mamaki da irin abu to wani yana cikin abin da muke zo kayuka da muke kaiwa kowane shekara shekarun ga dewa muna son nan yana zuwa daga kankamore muna zuwa muna ba wayan ga yaran marayu da talakawa da kuma suke cikin wannan community insha Allah so wala ya da mu yi shi ne eh to ina ga ga ustaz ustaz ga ustaz eh. eh da ni na kallo musa annun shi eh to shi mu bar mai shi ya ba su ya daga baya to ba eh. yanzu shi eh in mai magana da mu mu bar mai shi ya san su shi ya raba musu eh shi ya ba su eh, eh. to mhm. mm. eh. wai in malam sun raba musu ko an tattara aji ba zuwa bayan sallan juma'a yau lokacin imam eh a kawo kwatakunna a zuba su ciki sai a raba musu daga baya mu lokacin ba shi kenan ba damuwa shi yasa yanzu malam ya muna eh ya muna addu'a mu mu wuce yaran su amsa muna amin a muna addu'a eh ba shi abin nan sa mai abin abin ganshi to yanzu malam ya zo sai aka eh yawa ya wato ya wato bala ya wato <laughs> <laughs> tantabun ba eh, Allah a doko abin yaran wani su su ta sa wanga ciki a bari mu gama kasu distract eh bari a gama to a su tashi saya ya ya ya ya ba moshi <laughs> moshi ya moshi biga <laughs> malam bismillah ya addu'a ah, wannan yaran amin amin wannan yaran amin ne wannan ta songor da yamse amin wannan ta wannan songor amin darja be ne wannan ta fita ya mushe amin wannan fashi darja jin kada amin eh ne ta dama wannan fashi yarda amin wannan fashi yarda amin wannan fashi yarda amin wannan fashi bango ne ta amin نتي عبد دوس البركة آمين شوف اللي طلعت كنت وين دي آمين تمنى يلعب نيمة آمين يلعب نيمة آمين بن لول بيني وين نام تلت يمه بان وين باسب بن لول آمين آمين باسب بن لول آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا كل باب خير فتحته على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه الخاتم لما سبق أختم لنا خاتمة الناجحين الراجين الذين قيل لهم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمه الله وبجاه ناشد الحق بالحق انشرنا على الاعداء نسل الذي قيل له اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله وبجاه الهادي الى صراطك المستقيم اهدنا صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وذلك الفضل من الله تعالى صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Okay, I choose to say, hey, sallallahu alaihi wasallam. There is a picture, our picture.